a kamar yadda sanarwa ta gabata a wajen karatun a shekaran jiya na malam abdulwahab cewar zan ci gaba da karatun ahkamul jana'iz wanda a malam jafar allah ya ji kansa ya tabbatar masa da matsayin shuhada ya kasance yana karantawa a wannan majalisi mai albarka da ƙauna da addu'a da fatan Allah maɗaukakin sarki zai sanya wannan karatu da za mu ci gaba da yinsa a nan wajen ya zamanto sadakatun jariya ne ga Malam Jafar saboda wannan sunna da ya rayar ta karantar da littattafan sunna wanda suke bayyana hukunce-hukunce bid dalil in Allah yadda za mu ci gaba da wannan karatu har mu sauke wannan littafi kuma muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin haka ya kuma yi mana jagora ya sanya albarka a cikin karatun ci gaba da karatun wannan littafi yana da muhimmanci a domin mun sani dai malam jafar ya taɓa sauke wannan littafin sannan ya sake maimaita shi amma duk da haka yana da muhimmancin a ci gaba da shi saboda aikin alkhairin da ya fara ya zamanto bayan kake ba ne kuma wannan yana daga cikin abin da zai daɗa ƙara tabbatar mana da cewar sautin gaskiya ba a iya yi masa takunkumi ba a iya shaƙe shi Allah maɗaukakin sarki ya riga ya bayyana gaskiya kuma ya riga ya halicci mazaje waɗanda za su tsaya tare da ita fatanmu Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗannan da dama Allah maɗaukakin sarki cewa yi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila daga cikin muminai akwai mazaje da suka gaskata alkawarin da suka yi ma Allah daga ciki akwai wanda ya cimma burinsa ya yi shahada fi sabilillah wanda muna fata malam jafar yana cikin waɗannan wa minhum man yantazir daga cikin su kuma akwai wanda yake sauraron shi ma irin wannan ta zo ta same shi muna roƙon Allah duk baki ɗayan mu ya sanya mu a cikin waɗannan wa ma baddalu tabdila ba su musanya ba ba su canza ba ba su kirkiro wani abu daban ba saboda haka wannan shine wato hikimar kan cewar karatuttukan nan ya zamanto kan cewa sun ci gaba domin a ya tabbata ga kowa sawa'un maki sawa'un masoyi kan cewa sautin gaskiya ba za a iya makure shi ba kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai gushe ba yana taimakon gaskiya da ma'abutanta har sai Allah ya naɗe bayan ƙasa da ɗan wannan gajeruwar shimfiɗa wanda da Malam Abdulwahab ya yi niyyar kan cewa zai zo ya gabatarwa Allah bai bashi iko ba za mu ci gaba da karatun daga inda Malam ya tsaya kuma wa billahi ta'ala tawfiq wa huwa al-musta'an البيهقي وليس في المعتبر وروى الطحاوي منه قصة الرجل صاحب السبتيتين وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقره الحافظ في المتن وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عثمان وهو البصري صاحب شعبة شايف صاحب شعبة أنه قال حديث جيد ونقل ابن القيم في تعليم السنن عن الإمام أحمد أنه قال إسناده جيد وقال النووي في المجموع إسناده حسن واحتج به ابن حسن على أنه لا يقبل مسلم مع مشرك وفي مكان آخر احتج به على تعليم المشي بالنعال بين القبور كما سيأتي في التعليق على المسألة قال الشيخ رحمه الله ولا يدفن مسلم مع كافر matsala ta 88 malam al-imam uh, al-sheikh Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kansa yace la yudfanu muslimun ma'a kafir ba a binne musulmi tare da kafiri a magabarta daya ba a binne musulmi tare da kafiri a magabarta daya wato wala kafirun ma'a muslim haka zalika ba a binne kafiri tare da musulmi makabartun musulmi da na kafirai ba za su zamanto ɗaya ba makabarta da take ta kafirai ce to ba za a binne musulmi a ciki ba makabarta da take ta musulmi ce ba za a binne kafiri a ciki ba bal yudfanul muslimun fi maqabiril muslimin musulmi ana binne shi ne a makabartan musulmi wal kafiru fi maqabiril mushrikin kafiri a cikin makabartar kafirai to menene fa'idar kawo batun binne kafiri saboda matsala ta 87 da ta gabata cewa kafiri shi ma ana binne shi ba a barin wato gawar kafiri duk da yake ba mumini bane ba shi da imani ba a barinta haka a bayan kasa sai dai a tona rami a binne shi ba a yi masa wanka kamar yadda ya gabata a wancan matsalar a karatun karshe wanda yake shine darasi na 31 wannan shine darasi na 32 kenan wannan shine dalilin kawo matsalar cewa to kafiri din idan ya zamanto mun zo zamu binne shi a ina za a binne shi to la yudfanu ma al muslim ba za a binne shi tare da musulmi ba sai a nemi can inda kafirai suke aje a binne shi wato wannan kamar wanda ya zamanto mahaifinsa kafiri ne kenan domin ya daga cikin sauran haƙƙin mahaifi a kansa idan ya mutu ba zai kyale shi haka ba idan akwai ƴan uwansa waɗanda suke kafirai su za su ɗauki wannan al'amarin sun ɗauke masa amma idan babu to haƙƙinsa ne ya je ya binne shi menene dalilin wannan mas'alar cewar dole ne a bambance makabartu bai halatta a hada makabarta ta musulmi da ta kafirai tare ba yace kadhalika kana al'amru ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam haka al'amarin ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa makabartun daban suke ko waɗanne wani fi'a da tasu makabarta kamar yadda imani ya raba musulmi da kafiri a rayuwar duniya haka ya raba su a makwancinsu ma a lahira wato a farkon matakin shiga lahira واستمر إلى عصرنا هذا حكى الأمر يتشغبا يشود حي زوا جوانا زمن النامو شوى مسلمي سنة تاسو مقبرة كافرين ما سنة تاسو ومن الأدلة على ذلك حديث بشير ابن الحصاصية ابن الحصاصية daga cikin dalilai akan wannan wato akwai dalilai da yawa amma wanda yake dalili barizi shine hadithin Bashir ibn al-Hasasiya Bashir ibn al-Hasasiya as-Sadusi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ana ce masa bashiru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bashir din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya masa wannan suna sunansa zaham zaham wato kunci da takura eh, haka to yana daga cikin al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da mummunan suna sai ya canza masa suna da ya zo ya ce masa ya sunanka sai ya ce masa zaham sai ya ce la anta bashir bal anta bashir ya ce kai bashir ne to shi yasa sahabbai suke ce masa bashiru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bashir ibn al-hassas ya rawaito wannan hadithin yace bainama ko wata riwayar baina dukkan su ɗaya ce su ɗaya ce zarf ta zamani wato yayi yayin da na kasance umashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhidan biyadi ina mai riƙe hannunsa ina mai rike hannun annabi sallallahu alaihi wasallam faqal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ibn al-hasasiya ya kai dan al-hasasiya al-hasasiya din nan a sunan mace ne waɗansu sun ce mahaifiyarsa ce amma as-sahih ba mahaifiyarsa bace uwar kakansa ce na can can sama kakansa na can koli wanda daga gare shi ne a sadus suka samu suna to uwarsa ce al-hasasiya din shine ake dangana shi zuwa gare ta saboda wato shuhurar mahaifinsa daga cikin al al-ghatarif waɗanda suke wato mashuhuran manya-manyan larabawa saboda haka ake dangana shi ake ambatansa da haka amma sunansa bashir ibn ma'abad as-sadusi annabi ya ce masa ibn al-hasasiya ya kai dan hasasiya ma asbahata tanqimu ala Allah me kawayi gari kake yin fushi da shi ga Allah kake ki dangame da sha'anin dangame da sha'anin mu'amalar Allah gare ka الشيخ يي إشارة قوتري وآيتي إنما قال علي له عليه الصلاة والسلام هذا لأن بشيرا رضي الله عنه كان أظهر شيئا من التضجر بسبب بسبب بعده عن دار قومه فقد روى الطبراني في الطبراني في الكبير والأوسط عن بشير نفسه فقال wato abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan tambayar yace masa me yasa me ka me kawayi gari kake yin fushi da Allah a kansa me yasa ka har zaka yi fushi ga da Allah kake yace abin da ya sa saboda shi bashir ya bayyana wani abu na wato ragwanci da damuwa da nuna cewar ya shiga cikin halin matsi saboda nisansa da ya daga daga gidan daga wato mutanensa nisan da ya yi daga 'yan uwansa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a madina sai ya nuna ya kosa ya nuna cewa yana cikin wani hali na tsangwama to shine wannan halin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me zai saka kai wannan abu me zai saka kai wannan abu wato shi yasa ba a son shakwa kan halin da mutum yake a ciki shi yasa yana daga cikin tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai mutum ko yaushe rinka cewa alhamdulillah ala kulli hal mutum ya gode ma Allah a cikin kowane hali kuma kada ya kai kuka na halin da yake ciki ga wani makhluki ah, kamar yadda riwaya ta zo a cikin mu'jam at al-kabir da mu'jam at al-awsat haka zalika ibnu abi asim ma ya rawaito a cikin al-ahad wal mathani yace ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam falahaqtuhu bil baqi nazo wajen annabi sallallahu na sadu da shi a makabartar baqi'a فسمعته يقول سنجي النبي صلى الله عليه وسلم ينتشوى السلام على أهل الديار من المؤمنين amincin Allah ya tabbata akan ma'abutan gidaje ma'abutan waɗannan gidaje na daga muminai wanqata a shif'i sai madaurin takalmina ya tsinke Faƙal, sai annabi sallallahu alaihi wasallam mu ya ce in ash qadamak miƙe daga kafarka wato kamar da wato maɗaurin takalman ya tsinke sai ya sai ya dan yi jinkiri a wajen a wajen towa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa in ash qadamak miƙe ta wato taka kafarka ka miƙe fa qultu sai nace ya rasulullah qalat uzubati goronci na yayi tsawo ya rasulullah wa na'aitu an dari qaumi nayi nisa daga gidan mutane daga gidan kabilata daga wato abin nan a gari daga garin mutane na tunda ba dan Madina bane zuwa yi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kai kuka ne ko ba kai kuka ba yana kai kukan halin da yake ciki فقال سي ya bashir الله عليه وسلم يا بشير ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك من بين ربيعة yanzu ba za ka yi godiya ga Allah ba wanda ya kama wato makarkaɗarka gashin kanka daga cikin mutanen ƙabilar rabi'a su ne 'yan tamim 'yan najid ya jawo ka daga cikinsu ƙaumun ya rauna laulahum in kaffatil ardu man alaiha mutanen da suke ganin cewa wai da ba don su ba da kasa ma sai ta wato sai ta haɗiye wanda suke wato sai ta kife sai ta kife da ma'abuta cikinta mutane wato masu alfahari har suna ganin su ne wai mahallu nazarillah su ne wanda Allah ya zaba to kai Allah ya zabo ka ya jaro ka daga cikin wannan mutanen masu girman kai ya sanya ka ka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar yana cewa ala tahmadullah anna Allah akhadha bi sam'ika wa basarika min baini rabi'a hmm? baka gani ba za ka gode ma Allah ba Allah ya ɗauki ya kama han wato ganinka da jinka daga cikin mutanen ka na rabi'a ya zo da kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan bai ishe ka ni'ima ba wannan ima Sheikh Nasir yana bayyana cewa wannan shine dalilin tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi da yake ce masa ma asbaka tanzimu ala Allah me kawai me me ya same me ya same ka me kawai gari kana yin fushi ga Allah wato wannan tazajjur din da ya nuna halin yana nuna cewa yana cikin halin tsangwama to me yasa har za ka yi haka wato kamar kana yin fushi da Allah tabaraka wa ta'ala ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara karfafa ne ce asbahta tumashi rasulullah ka wayi gari kana tafiya ka fada da ka fada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ahsibuhu qal mai riwayar yace ina tsammanin ya ƙara wannan lafzar wannan ziyada ce a cikin musnad imam ahmad akhidan bi yadihi kana mai riko kana mai kama hannunsa wato wannan bai isa abin da zai mantar da kai duk wata wahala ta rayuwa ba gashi kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kana tafiya ka fada da ka fada da shi har ya kama hannunka ka kama hannunsa kuna tafiya tare akwai ni'imar da tafi wannan saboda abu ne fa wanda yake da wannan abin ya zamanto shine ya fi wanda duk wanda ya wata ibada wanda shi bai samu wannan ni'imar zamanto ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bayansa yake tunda ya samu suhba ya samu wato abokantaka da zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan ya isa ya mantar da kai dukkan wata wahalarka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a hadithin Anas cewa idan mutum wata musiba ta same shi ya tuna musibarsa a matsayinsa na musulmi na rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kenan akasinta haka ne idan ni'imar kasancewar kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta isa ta ta isa wato ta kaskantar da dukkan wata musiba gare ka ka rinka ganin kanka ai babu wata musiba babu wata wahala gare ka fa qultu sai bashir yace ya rasulullah bi abi wa ummi ya manzon Allah mahaifiyata da mahaifina su zamanto fidiya gare ka wato miƙa su su zamanto su ne fansa gare ta wato na gwammace in tattara iya wato mahaifina da mahaifiyata in kaddamar da su fansa gare ka ya rasulullah dan kai ka dan kai ka kubuta wannan ibara ce da sahabbai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da take shaida ga wato matsananciyar soyayya su gare shi sallallahu alaihi wa radiyallahu anhu yace ma asbahtu an ma asbahtu an qimu ala Allah shay'a ni yanzu ban wayi gari ina yin fushi da Allah akan wani abu ba kullu khairin fa'ala bi Allah dukkan alkhairi Allah ya yi shi gare ni fa'ata ala quburil mushrikin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wata makabarta yazo yazo wajen waɗansu wato kabarurruka na mushrikai faqal laqad subiqa ha'ula'i bi khairin kathir waɗannan an tsere musu da alkhairi mai yawa an tsere musu da alkhairi mai yawa shine aljanna da ni'imar wato rayuwa cikin kabari domin kabari imma rawdatu min riyadil janna aw hufratun min hufarin nar kamar da zo daga maganar Usman bin Affan radiyallahu anhu ko dai dausayi daga cikin dausayin aljanna ko rami daga cikin ramukan wutar jahannam yace to waɗannan ma'ana mushrikai an tsere musu da alkhairi mai yawa wa fi riwayatin khairan kathira ay laqad subiqa haula'i khairan kathira wannan mansub ne ala naz'il khafid domin ita sabaƙa ba ta ta'addi ga maf'ulai guda biyu amma kun san daga cikin abin nan din daga cikin ka'idar larabci jar wal majrur idan aka cire abin nan harful khafd din sai a bashi sai a tsayar da shi al majrur din a bashi abin nan din a bashi irabin nasba shine ake ce masa mansub bi naz'il khafid wato an yi masa nasba da cire wato abin da ya zamanto shine dalilin hafza dinsa ma'anar dai duk ma'anar ɗaya ne sai dai kamar a ce ne laqad subiqa haula'i bi khairin katir sai maimakon a ce bi khair sai a sai a cire ba din sai a ce khairan kathira salasa marrat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka sau uku dan ya ƙara takidin a wannan jumla da takidin gaskiyar wannan magana cewa hakika sun yi hasara hasara mai yawa alkhairi mai yawa ya kubce musu thumma ata ala quburil muslimin sannan ya zo ga makabartar musulmi ga kabarurrukan musulmi faqal laqad adraka haula'i khairan kathira salasa marrat yace waɗannan haƙiƙa wallahi sun riski alkhairi mai girma mai yawa shi ma ya ambata haka sau uku musulmi sun wato sun yi sun riski alkhairi mai girma yayin da suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun riski alkhairi mai girma shine samun wato dawama a cikin aljanna da yardar Allah fa bainama huwa yamshi idhanat idhanat minhu nadra yana cikin tafiya sai kallonsa ya kai ga wani abu fa idha huwa bi yamshi bain al-quburi alayhi na'lan sai gashiya ga wani mutum yana tafiya tsakanin ƙaburbura, wa alaihi na'lan yana sanye da takalmi fade ko sandal abin da ake nufi da anna'al shine takalmi da ake da yake da madaurai wanda ake sa shi a daure shi ya fi kama da sandal bisa a ce faɗi inda shi faɗi ai kaga ba shi da maɗaurai eh, takalmin sandal wanda an san dai takalmin sandal ai ko wanda yake da maɗaura wanda zaka ɗaure shi daga bayan kafar dan ka rike shi to haka anna'al yake to sai hango wani mutum ya tafi tsakanin kaburbura da wannan takalmi din bi ma'ana wato ga kabari anan ga kabari anan yana bin hanyar da yake tsakanin kaburburan amma kuma yana sanye da takalminsa faqala ya sahibas ya sahibas sibtiyataini ko ya sahiba sibtiyaini dan a riwaya ta zo da guda biyu asibtiya da da sigan nasba wato takalmi da ake dangana shi zuwa ga asibt asibt shine wato fatar ita ce fatar saniya idan aka jeme ta babu sauran gashi a bayanta ta zamanto ta yi laushi wanda alama ce ta ni'ima irin waɗannan takalman sai mutane masu ni'ima masu hali ne suke sa su a wannan wato a wancan zamanin ba kowa ne yake iya sa su ba saboda shi kansa wato sina'ar aje yi jima din a cire gashin ƙarin kima wannan fatar saboda haka ƙarin kima ne ga wannan takalmin ko mutane ne wanda yake ba abin nan ga qillatu zatil yad abinda abinda ake da shi ba ba a cikin wadata ake ba saboda haka ba kowa ne zai iya samun ikon sayan takalmi irin wannan ba yawanci sai ga sun sa takalmi din da fatar amma da sauran gashi a bayanta kamar irin takalmin yan sudan nan da zaka rinka gani su ado ne yanzu a wajen su takalmin za ka ga takalmin yan sudan sau ciki ne amma za ka ga bayansa a fatar har da gashi ko gashin rago ko in fatar rago ce in ma ta saniya ce to su a da wannan alama ce ta cewa wato ba takalmi ne wanda yake na ahlun ni'ima ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai mai wannan takalmi da aka yi su da wannan fata wadda take wato jemammiya wai hak miskin kai wato kalma ce ta tausayi wato abin tausayi ne kai alƙisibti ya taika hmm, jefar da waɗannan takalman naka fa nazara sai ya duba shi wannan mutumin waye yake masa wannan magana فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه فرما بهما da mutumin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai ya cire takalmansa ya jefar da su wannan hadisin Sheikh Nasir rahimahullah ya ce akhrajahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya ruwaito a cikin sunan wan Nasa'i da Imam An-Nasa'i ibn Majah da Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini wa ibn Abi Shayba da Abubakar Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Shayba wal Hakim da kuma al-Hakim an-Naisaburi Abu Abdullah Abdullah ibn Muhammad ibn al-Bay wa siyaq lahu siyaqin ya kawo siyaqin al-Hakim ne wa min tariq al-baihaqi daga riwayar daga isnadin ah, da imam al-baihaqi abubakar al-baihaqi ya ruwaito shi wa tayalisi da abu dawud sulaiman ibn daud at-tayalisi wa ahmad da imam ahmad ah, ibn hanbal ah, dukkaninsu sun ruwaito shi wa ziyadat lahu ziyadar wato abin da ke cikin qausain ina ji kun saba da istilahin littafin al'adar Sheikh Nasir idan ya ruwaito hadith a idan ya kawo siyaƙi, amma akwai wata lafza ba a cikin wannan siyakin ba kaga ya ce mana siyakin na bai haƙi ne to amma akwai waɗansu lafza a cikin hadisin da ba na bai ba sa cikin riwayar bai haƙi to sai ya sa su a tsakanin wato abin nan kausi guda biyu kamar inda ya ce asbahta din akhidan bi yadihi asbahta duk waɗannan ziyadat din suna cikin riwayar Imam Ahmad a cikin Musnad والثانية للبيهقي الزيادة الثانية شيني ما أصبحت تنقم على الله أصبحت إن أتكم بيهقي تكي أما رواية إمام أحمد ما تنقم على الله وليست في المستدرك وانا زيادة باتا تكين المستدرك ضد هيك شيء البيهقي يروي حديث دقة تفركين حاكم أتكم مستدرك أما شينا دون زيادة أما حاكم باش دقيتا وروى الطهاوي أبو جعفر الطهاوي يرويتو ونن يرويتو قصة الرجل صاحب السبتيتين wato kisar shi mai wannan takalma wa qala al-hakim imam al-hakim ya fada yace hukuncin wannan hadisin sahihul isnad isnadin sa ingantacce ne a tasihin hakim mun san malaman hadisi suna da suna tawakkufi akan tasihin sa har sai an tsaya an ga abin da sauran malamai suka faɗa to shi yasa Sheikh Nasir sai ce wa wafaqahu zahabi al-imam az-zahabi yayi muwafaqa da shi a cikin talhisin sa na mustadrak wa qarrahu al-hafiz ibn hajar a cikin fathul bari ya tabbatar da wannan hukuncin cewa hadisin ingantaccen isnadi yake da shi wa rawa ibn abu abdullah ibn majah a cikin sunan da ya ruwaito hadisin ya daga abdullah ibn uthman wa huwa basri sahibu shu'ba ya ruwaito daga abdullah ibn usman cikin almajiran shu'ba ibn al-hajjaj annahu qala cewa shi Abdullahi ibn Uthman ya ce hadithun jayyid wa rajulun thiqa isna hadisi ne kyakkyawa kuma wannan mutumin da ya ruwaito wannan hadisin rajulun thiqa mutum ne wanda yake amintacce shine al-aswad ibn shayban mutum ne wanda yake thiqa wa naqala ibn al-qayyim al-hafiz ibn al aljauziya ya ciro ah, ya daga maganar imam ahmad a cikin tazibu sunan anil imam ahmad annahu qal isnaduhu jayyid imam ahmad ya ce isnaduhu jayyid wa qala nawawi fi al-majmu' nawawi a cikin al-majmu' sharh muhaddab yace isnaduhu hasan isnadin sa hasan saboda haka hadisi ne dai wanda yake ya inganta a kafa hujja da shi wa ihtajja abu muhammad ibnu hazm al-zahiri ya kafa hujja da wannan hadisin ala annahu la yudfanu muslimun ma'a mushrik cewa ba abin da musulmi tare da mushriki wanda yake shine dama wajhu shahid a cikin hadisin wajhu shahid shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shahid kai shahidin hadith shahidin da ke cikin hadisin shine marra ata ala quburil mushrikin hmm? sannan kuma thumma ata ala quburil muslimin kaga ya bambance quburil mushrikin daban quburil muslimin daban wannan shine shahid din to me wajihu shahid wajihu shahid wato inda wato fuskar dalilin akan fuskar dalilin hujja akan matsalar shine makabar wanda inda ake binne mushrikai daban ne da inda ake binne musulmi wanda yake abin da yake so ya nuna kenan cewa idan musulmi ya mutu ba za a zo a kai shi inda kafirai suke ba wa haka kafirin ya mutu ba za a kai shi inda musulmi suke ba wa fi makanin akhar a wani waje a cikin littafinsa al-muhalla wannan ihalar da ya bayar ta muhalla maganar ibn hazm nan cikin muhalla ihtajja bihi ala tahrim al-mashi Ali ni'ali bain al-qubur ibn hazm ya kafa hujja da wannan hadisin akan haramcin tafiya da takalmi fade a cikin wato a cikin makabarta mutum yana takalmi wanda yake annal wato sandal ko fade a wajen ibnu hazm haramun ne ya tafiya da shi a cikin masallaci wanda yake wannan shine hujjarsa da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wannan mutumin eh, alqi sittiyataika yace kamar sai ya ci fit ta'liqi ala al-mas'ala 126 zai yi ta'liqi zai wannan matsalar za ta zo mana ta matsala ta 126 menene hukuncin tafiya da takalma a cikin makabarta amma wannan hadithin bashir ibn al-hasasiya Sheikh Nasir Allah ya ji kansa ya kafa hujja da shi akan wannan matsalar wanda yake ibn hazm ya riga shi da kafa wannan hujja kafin shi ma imam ahmad ya kafa hujja da wannan kamar yadda aka ruweto a cikin masail ɗinsa yana cewa abin nan kar abin ne ba abin na musulmi a makabartar mushrikai haka ba zalika ba abin na mushriki a makabartar musulmi yace haka muka gani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zuwa ga wannan zamani namu haka al'adar musulmi take suna ware makabartar mushrikai daban da sauran kafirai makabartar musulmi daban mushrikai kuma sawa'un ba wai kawai sai mushrikai masu bautar gumaka matsafa ba a hatta yahudu da nasara ma'anan mushrikai anan wajen kafirai makabartar su ba za in suka mutu ba za a binne su a makabartar musulmi ba musulmi kuma ba za a binne shi a makabartar kafirai ba na'am فيها عليه الصلاة والسلام كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في نفسه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدبر فيه فدفنوه في موضع فراشه أخرجه الترمذي وقال حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر الذي يضعف من قبل ابنه قلت لكنه حديث ثابت بما له من الطرق والشواهد أخرجه ابن ماجه وابن سعد وابن عزيز بن كامل من طريق ابن عباس بن أبي بكر وابن سعد وأحمد من طريقين منقطعين عن أبي بكر مختصر الموضوع ابن سعد بسند عن أبي بكر مختصرا وهو في ركن المرفوع matsala ta 89 yace wa sunnatu dafnu fil maqbara sunna shine abun ne ga abun ne wanda ya mutu a makabarta لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع domin annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya kasance yana binne mamata a makabartar baqi'a wannan abu ne wanda yake sananne cewa duk mutumin da ya mutu a madina a ake shi ba wanda ake binnewa a gida kama tawataratil akhbaru bidhali kamar yanda hadisai suka zamanto suka yi tawaturi da wannan wannan tawaturul lafzi a tawaturul ma'anawi ne eh, wannan shi ake cewa tawaturul ma'anawi ba lafazi ne ɗaya ba yazo hadisan suka zamanto daya biyu uku suka har suka zamanto mutawatir a amma abin nan Usman ibn Maz'un ya rasu a cikin ruwaya an je baka ya an binne shi hadisin bara ibnu azib wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je za a binne wani daga cikin musulmi ya rasu ya zauna yana rike da dan sanda yana taka shi a ƙasa har ya musu wannan mau'iza din mai tsawo a cikin hadisin bara ibn azib na yanda musulmi yake samun yanda mutuwar musulmi take kasancewa da shigar sakabari da yanda ake masa tambaya da kuma yanda kafiri da munafiki da fajiri su kuma tasu take da kamar abin nan a ah, wannan wadda take share wadda take shara a cikin masallaci da ta rasu da aka je aka binne ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je tsaya a kabarin ta mata addu'a ga sunan dai hadisan suna da yawa wannan shi da ake ce masa at-tawatur al-ma'nawi wato abubuwa waqi'o'i ne daban-daban daban-daban dukkaninsu abinda suka hada a kai abinda suka haɗu a kai shine cewa an binne gawa a baqiya a baqiya ake binne gawa wannan shine ma'anar at-tawatur anan wajen وتقدم بعضها في في مناسبات شتى waɗansu daga cikin hadisan sun riga sun gabata a wajen matsaloli daban-daban aqrabuha hadith ibn al-khasasiya allati suqtuhu fil mas'alati as shine hadithin bashir ibn wanda ya kawo shi a matsalar da ta gabata kaga a ciki cewa ya ga ya hada annabi sallallahu a ina a baqiya kuma ya ga sai ga abin nan ya zo ya zo makabartan musulmi kuma ya ce ga makabartar eh, har kuma ya wuce ga makabartar kafirai ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة بأرويتو daga wani daga wani daga cikin magabata ba sahabbai ko tabi'ai ko wanda suka zo bayan su annahu dufina fi ghairi al makabara cewa an binne shi ba a makabarta ba illa ma tawatara aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wa wasallam dufina fi hujratihi sai abin da yake shi ma tawaturi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an binne shi a ɗakinsa wannan mutawatir ne ba wanda yake shakka akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba a makabarta aka binne shi ba a ɗakinsa aka binne shi a gidansa a gidan da yake kwana inda inda gadansa yake anan aka binne shi to wannan hujja ne akan cewa za a iya binnewa cewa abin nan za a iya binne mutane a gidaje a gida a cewa binne mutane a gida shi ma sunna ne ya tabbata yace la ذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام وانا هذا cikin خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم me yasa ya ce hususiya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sauran sahabbai ba haka aka yi musu ba an binne su a makabartan musulmi Allahumma illa abin da ya tabbata na Abubakar da Umar to su menene dalilin su da me aka fitar da su shi kwadayin su ne su kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Umar yace ma Aisha a je a ce ma Aisha idan ta ba da izini abin ne ni tare da sahibaina in ku bata ba da izini ba a je abin ne ni tare da 'yan uwana musulmi a cikin baqiya Aisha ta ce Fatima Aisha radiyallahu anha ta ce da na aje wannan wajen ne ga kaina amma na fifita shi a kaina da shi a sartuhu ala nafsi da fifita shi aka binne shi anan to su wannan kaga ba sauran sahabbai ba su dauki wannan cewa yana daga cikin sunnan sunnatul ar rashidin ba su rinka binne mutane a cikin gidaje saboda haka wannan ba Sheikh Nasiruddin Albani ne ya ishara ga wannan ba akwai gabaninsa daga cikin malamai wanda suka yi ishara ga cewa wannan hususiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa a binne shi a binne shi da aka yi a cikin gida amma sauran musulmi kamata ya binne ta a makabarta Imam Ahmad ya ce abin da ya fi soyuwa a gare ni abin ne mutum a cikin makabartar musulmi tare da 'yan uwansa musulmi domin binne shi a cikin gida wannan zai cutar da mutane zai cutar da 'yan uwansa da suke da rai watakila wajen gini suna so su ƙara girman ginin suna so su ƙara wani ɗaki ya zama to cewa suna ganin akwai kabari dole su nisance shi kaga ya takura musu ya matsa musu wanda inda makabarta ne suna da gidansu su sharholiyar su yadda suke so sannan abu na biyu ya ce abin ne shi a makabartar musulmi dan ya samu addu'ar musulmi ya samu rahama da take sauka akan sauran musulmi ita ma ta sauka a kansa ya samu kuma albarkar addu'ar masu ziyarar makabartar musulmi da masu wucewa in sun zo su yi addu'ar assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimin minna wal mustaakhirin in aka ce in aka yi wannan in yana makabartar musulmi za ta samu amma yana cikin gida fa wani bai san ma da wannan kabarin ba yaushe ma in ma an samu ma daga cikin 'yan gidan wanda za su yi masa addu'ar in sun tuna da shi to amma ina zai samu albarka addu'ar ɗaruruwa dubunnan musulmi da suke yi in su zo ga makabarta duk wannan saboda wa'annan illolin imam ahmad ya ce ah, mafi soyuwa gare ni mutum abin ne shi a makabartar musulmi kar abin ne shi a ɗaki eh, kar abin ne shi a cikin gida cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ne Sheikh Nasir yace kama dalla alaihi hadithu Aisha radiyallahu anha kamar yadda hadisin Aisha Allah ya dade ita ya nuna akan haka qalat Aisha tace lamma qubida Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ikhtalafu fi dafnihi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauki ransa sai sahabbai suke sabani wajen binne shi fa qala Abu Bakar sabanin nasu kamar yadda yazo a wata riwayar a cikin abin nan tabaqat na Ibn Sa'ad a da kuma balagatin imam malik a cikin muwatsa shine waɗansu suka ce eh, yudfan fi masjidihi abin ne shi a cikin masallaci inda yake sallah waɗansu ma suka ce nan daidai rabin kanin za a binne shi waɗansu kuma suka ce yudfan ma'a ikhwan ma'a ashabihi min al na fil baqi abin ne shi a baqi a tare da musulmi ƴan uwansa musulmi فقال أبو بكر سي أبو بكر يتي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته ناجي من زن الله ناجي وانا أبرق النبي صلى الله عليه وسلم بمن تشبع قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما, ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدخل فيه الله بيتبت أو كان رون وانا النبي با فاتي أبجران أين ديكي سو أبني شاوجا wannan kaga ya nuna cewa menene khususiya ce kenan khususiya ce ta annabawa inda duk Allah ya binne annabi to anan Allah yake so abin inda duk Allah ya dauki dan annabi to anan Allah yake so abin ne to wanda ba annabi ba fa shi wannan ba a faɗi ba wannan wannan abin bai shafe shi ba ya shafa annabawa ne dan haka sai ya shiga sai ya shiga cikin gaba garin mutane abin ne shi a makabartan musulmi amma annabi a inda duk ya mutu anan Allah yake so abin ne shi wannan hadithin akhrajahu tirmidhi imam uh, fadafanuhu fi mawdi'i firashihi dan haka sai sahabbai suka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a inda shimfidar sa take aka kauda shimfidar aka binne shi a wajen أخرجه الترمذي إمام الترمذي يرويته أتشكين جامع إنسا وقال يتي حديث da وأنا حديثي غريب يعني باشي دا tilo ne shi shi kadai aka ruwaito ba ko ne. wa abdurrahman ibn abi bakr abdurrahman ibn abi bakr wanda ya rike a cikin isnadin al-mulaiki jika ibn abi mulaika eh, yudha'afu min qibali hifdhihi ana raunana riwayarsa saboda wato raunin haddasa wato ba a adala bane adali ne amma ba shi da kiyaye riwaya don haka idan ya ruwaito hadisi wanda yake kuma ba wanda ya muwafaka da shi a ciki ba za a karbe shi ba qultu Sheikh Nasir yace lakinnahu hadithun sabit hadisi ne tabbatacce ingantacce bima lahu min at-turuq wa shawahid saboda abin da yake da shi na riwayoyi daban-daban wa shawahid da abubuwan da suke masa shaida shahid shine wato a ruwaito wani hadisi daga wani sahabi mai ma'anar hadisin wannan sahabin da ake magana a kansa wato an ruwaito wannan hadisin ba daga hadisin Aisha ba wannan sune ash-shawahid at-turuq kuma waɗansu riwayoyi daban waɗanda ba lallai su zamanto shawahid ba za su iya zamantowa za su iya zamantowa abin nan hadisai ne mursalat wanda tabi'ai suka ruwaito amma ta yi wato kenan shi ainihin hadisin Aisha din ne waɗansu ba su kiyaye ko na Aisha bane ko ba na Aisha bane sai suka yi irsalin sa ba su faɗi sahabin da ya ruwaito ba to duk wannan sa daga cikin abin da suke karfafa riwayar hadisi hadisi shi shi kadai in ya zamanto bai inganta ba in aka samu waɗansu hanyoyi sun zo za su karfafa shi har ya zamanto ya inganta za a iya kafa hujja da shi to wannan shine halin wannan hadisi bai inganta ba daga wannan riwayar dalilin me domin akwai wa akwai rawi wanda yake da'ifi rawi wanda yake da'ifi a cikin isnadi yana daga cikin sababban da ake raunan hadisi saboda su to sai Sheikh Nasir ya kawo mana waɗannan shawahid din yace na farko akhrajahu ibn majah abu abdullah ibn majah ya ruwaito shi a cikin sunan dinsa wa ibn sa'ad da muhammad ibnu sa'ad a cikin tabaqat wa ibn adi da أبو أحمد ابن عدي صاحب الكامل في ضعفاء الرجال من طريق ابن عباس عن أبي بكر ya ruwaito daga riwayar ibn abbas an abi bakr kamar yadda wancan take daga riwayar aisha an abi to ibn abbas ma yayi muwafaqa da aisha ya ruwaito daga abi bakr to amma shi ma wannan shi ma lafazin wannan lafazin wannan riwayar kamar yadda yake a cikin ibn majah shine cewa yayin da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tajhiz ranar talata da ya rasu ranar ranar litinin ranar talata aka gama kintsa shi aka zo za a binne shi ikhtalafu sai suke sabani to shine a wannan waɗansu suka ce ga inda za a binne shi waɗansu suka ce ga inda za a binne shi sai abubakar siddiq radiyallahu anhu sai ya faɗi wannan ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma qabada Allahu nabiyan illa fi mawdi'il ladhi yuhibbu an yudfana fihi Allah bai taba daukan ran wani annabi ya face a bigiran da yake so a binne shi a ciki saboda haka sai suka binne shi haka riwayar to amma wannan isnadin shi ma akwai rawi a ciki wanda yake shi ma da'if ne Hussein Hussein ibn Abdullah ibn Ubaidillah ibn ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Abbas shi ma da'if ne amma shi ma ta fuskar hadda ne ba shi da ba amintacce bane wajen haddasa to kaga mai rauni ya hada da mai rauni za su zamanto masu karfi ko ba zamanto ba to sai su karfafa ma juna wannan kaga shahid ɗaya kenan وابن سعد وأحمد من طريقين an عن أبي بكر هكذا ذلك ابن سعد من طبقات da kuma imam ahmad afwan wannan riwayar ibnu sa'ad watakila ɗaliban ilimi idan suka je suka koma za su ga kan cewa a cikin isnadin ibnu sa'ad akwai wanda yake shi ba a itibari da riwayarsa shine alwaqidi malamin sa kuma wannan isnadin haka yake da riwayar waqidi ne to amma wannan ba illa bace tun da. riwayar ibn maja da riwayar ibn adi babu wannan matrukin da ake gudun cewa ya rawaito wannan hadisin saboda haka hadisin dai ya inganta iya kafa hujja da shi shi eh, riwayar ibn maja din nan ta kai karfin a kafa hujja wato a karfafa a riwayar aisha da ita sannan aka ruwaito daga wata daga da isnadai guda biyu aini da suke ai wato al munqati shine wanda yake aka samu gibe a cikin riwayar. bi ma'ana ba ta zamanto sadajjiya ba tiryan tiryan har zuwa ga shi sayyidina abubakar eh, domin riwayar shine hisham warawahu malik wa anhu ibn sa'ad balagan imam malik ya ruwaito kuma daga tafarkin imam malik ibn sa'ad ya ruwaito imam malik ya ruwaito wannan hadisin balagan a cikin muwatta yana nan a cikin kitabul janaiz ya kawo shi balagan imam malik yace ce a ya ruwaito cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu suka zo za su yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka sai suka yi sai suka yi sabani tsakaninsu yaya za a yi ma annab sallallahu alaihi wasallam wanka za a cire masa kayansa kamar yadda ake cire ma musulmi kayansu za a yi musu wanka ko ko yaya za a yi to babu wani a cikin gidan face bacci ya same su ya shiga gyangyaɗi sai suka ji an ce ku yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanka a cikin tufafinsa imam mali haka rawaito wannan hadisin balagan bai faɗi ya gaya masa ba bai faɗi isnadinsa ba ci sannan kuma suka zo za a binne shi suka ce a ina za su binne shi sai sayyidina abubakar ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa ana binne su ne a inda aka ɗauki ransu sannan matsala ta uku sannan abu na uku wanda shi ma abin nan ya faɗa a ciki yanzu la ne abubuwa guda uku ne dai a ciki ibn abdul ya ce dukkanin su akwai shawahid kisar bacci wannan ya tabbata daga hadithin aisha radiyallahu anha hadisi ne kuma ya inganta nasiru Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin a cikin Irwaul cewa dukkaninsu Allah ya jefa musu bacci sai suka ji an ce karku abin nan a cire ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kayansa ku wanke shi a cikin kayansa ana cewa wannan sautin hatiful jinn daga cikin aljanu musulmi waɗansu suka yi wannan magana wallahu alam amma dai ana eh, eh, ibn abid duniya ya kawo shi a cikin kitabul hawati hadith ne sahih almuhim wannan abin da yasa suka yi ijma'i akan cewar ba za su binne ba za su cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayansa ba haka za su binne shi to kissar cewar abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda ya mutu a inda Allah ya dauki ransa anan za a kabarin kabarinsa wannan ma imam malik ya kawo shi balagan bai faɗi isnadinsa ba saboda haka ce duk yana komawa ya zuwa ga asalin wancan ahadisan ne amma suka zo ma imam malik da wani isnadi daban wanda bai faɗe shi ba shi yasa dama ibn ba ake cewa dukkan abin da imam malik ya faɗa a cikin muwatsa cewa balagani bai faɗi isnadi ba to an samu musu isnadi inganta an samu musu isnadi sadajji har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa hadisai guda hudu wanda ibnu abdul bar bai kawo su ba kuma daga baya ibnu salah ya zo ya risala su ma ya kawo musu da isadan su muttasli har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ورواه ابن سعد بسند صحيح عن ابي بكر مختصرا موقوفا ابن سعد يرويتو يرويتو حديث da اسنادي ingantacce. daga sayyidina abubakar muktasaran bil istisar wato a takaice ba tare da kawo kissar sabanin ba abu eh, eh, sayyidina eh, ibnu sa'ad a riwayarsa yace sayyidina abubakar yake cewa Allah ba bai dauki nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a wajen da yake so a binne shi abubakar shi ya faɗi wannan maganar bai dangana ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mawqufan shine ma'anar mawquf wa huwa fi hukmi al-marfu' amma wannan ana bashi hukuncin cewa ai kamar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tunda me zai sanar da shi cewa anan ne za a binne shi saboda haka shi ma al-mawquf din kaga ya zamanto shahidi ne akan wancan duk da yake akwai waqfa a wajen domin a cikin riwayar a cikin yanda yazo a cikin a waɗansu riwayoyi na wannan hadisin na Abubakar da yace abin da annabi sallallahu alaihi wasallam a inda Allah ya ɗauki ransa ya nuna dalilinsa sai ce domin Allah ba zai ɗauki ransa ba sai a wuri wanda yake mai tsarki kyakkyawa sai a wuri wanda yake mai tsarki kyakkyawa saboda haka akwai wanda zai iya cewa wannan kiyasi ne sai na Abubakar ya faɗe shi ne birra ijtihadi ne ba to kuma dukkan maganar sahabi sai in ta zamanto babu halin a yi ishtihadi a ciki shine za a ce tana da hukumar rabb an fahimta maganar sahabi in ta zamanto ba yadda za a yi ishtihadi kamar maganar abdullahi ibn abbas a da yake ci a da yake cewa al-kursi mawdi'ul qadamai kursiyun Allah shine inda kadamai eh, na Allah suke kafafin Allah kaga wannan ya za ibn abbas ya ijtihadi ya faɗi wannan magana to kamar wannan magana sai a ce wannan lahu hukmur rabb ko kuma ibn abbas ya ce ga sifar yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ika ya faɗi sifar wannan ar-ruh din wannan mala'ikan da ake ce ma ar-ruh to shi ma wannan ba zai yi ya faɗe shi bisa ijtihadi ba dole sai in ya ji shi to idan sahabin ya zamanto baya riwaya daga littafan ahlul kitab domin shine ɗaya daga cikin mazdarin da zai samu magana ko dai a ce ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ji daga wajen ahlul kitab to akwai daga sahabbai wanda su ba su yadda su riwaya daga wajen ahlul kitab ba to idan irin wannan sahabi ne kamar irin sayyidina Umar ibn al-Khattab wanda shi bai yadda ba a riwaya daga wajen ahlul kitab hmm? idan aka ji riwaya ta zo wajensa wanda babu yadda za a yi a faɗi abin da ra'ayi ko da ijtihadi to sai a ce wannan lahu hukmun raf kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa dan ba zai yi a ce ya faɗi wannan ba bisa ijtihadi dole a ce ya ji shi daga daga wato mabubbugan labarin gai to mabubbugan labarin gai in ma dai magana ahlul kitab to shi ko ba ruwansa da maganganun ahlul kitab to abin da ya rage shine daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce to wannan tamkar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa to Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya faɗa ya tafi akan cewa ita kanta wannan magana ta Sayyidina Abubakar da bai dangana ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tana tana ana ba ta hukuncin cewa tamkar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa to amma akwai za akwai wanda akwai daga cikin akwai daga cikin dalibai da wani zai iya ganin kan cewa abin ba haka akwai majali na ijtihadi tunda na Abubakar a cikin karashin riwayar ya ce domin Allah ba zai dauki ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a wuri wanda yake kyakkyawa wanda zai iya zamantowa ijtihad ala ayyati hal ko babu wannan ko da akwai wannan ijtihadi na sayyidina Abubakar amma yana da labari marfu shine a riwayoyi da suka gabata Eh? wanda ko da ba a kawo riwayar mawqufin ba ta isa ta tabbatar da hujja a shahid wani yana nuna mana dai cewa imam yana nuna mana cewar bunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi a cikin gida wannan hususiya ce tasa wato kenan kar mutum ya zo ya kafa hujja da cewa to abin nan idan wani malami ko wani mai mulki ya rasu a ce abin shi a cikin gida a ce masa saboda mai ce a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan in ya haka sai a ce a wannan sabanin sunna ne domin sunna shine abin da mutum a makabartar musulmi hmm? to akwai kuma dalili da yafi akwai dalili da ya zama to shi ma sarihi ne dalili na biyu shine Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo yace wa qad istanbata al-Bukhari al-karahata min qawlihi sallallahu alaihi wasallam ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura Imam al-Bukhari ya gano hukuncin karhanci a kan binne mutane a gida daga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ibnu umar ij'alu fi buyutikum min salatikum daga cikin sallolin da sallolinku ku ware waɗansu ku rinka yin su a gidaje ku sanya waɗansu wani juz'i daga cikin sallar da kuke a cikin gidajenku wala tattakhiduha qubura kada ku mayar da su makabarta kada ku mayar da gidajenku makabarta me wajhud dalala anan wajen auradahu fi babi karahiyati salati fil maqabir ya kawo shi a babin karhancin yin sallah a cikin makabarta min hadith ibn umar daga hadisin abdullahi ibn umar فقال الحافظ الحافظ ابن هجر يتي ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصره من حديث الباب لفظ رواية حديث أبي هريرة تاف زمن توا صريحية وجن كرهنشن واتو ين صلى أمك وجن كرهنشن بني متن أتكين جداجي binne mutane wajen halacci wajen wato karhancin binne mamata a cikin gidaje wa huwa qawluhu shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abi huraira la taj'alu buyutakum maqabir kada ku mai da gidajen ku zamanto makabarta kaga wannan ai sanihi wato gidaje ku bambance su daban da su zamanto makabarta idan ka je kai idan aka binne mutane a gidaje an mai da su makabarta ko ba binne su mai da su makabarta ba an mai da su to ga ya zama to sarihi wajen sabani an saba man maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine lafazin hadithin Abi Hurairah ya fi zamantowa sarihi wajen bayyana hanin bisa la takhiduha qubura domin la tattakhiduha qubura za ta daukan ma'anar majaz a ce ma'anarsa shine wato bi ma'ana ku rinka yin sallah kar ku mai da ita kamar makabarta da ba a sallah amma babu dalili wannan bai zamanto kan cewa sarihi akan cewa ba za a iya binnewa a cikin gidaje ba amma hagari wayar Abu Hurairah ita sarihi yake la taj'alu buyutakum maqabir kada ku sanya gidajenku kada ku mayar da la tusayyiru domin ja'ala tana tana zuwa da ma'anar sayyara kada ku mayar da gidajenku su zamanto makabartu makabarta fa inna zahirahu domin zahirin wannan hadisin yaqtadi an-nahya an nahya an ad dafni fil buyuti mutlaqa yana yana yana wato hukunta hani ga abun ne ga wato bunna mamata a cikin gidaje mutlaqan wato ba tare da wani kaidi ba wato sawa'un kan cewar a abin nan kabari ɗaya ne ko sama da ɗaya sawa'un wato ta dukkan da dukkan wata hanya da zaka gani wannan hadisin ya nuna cewa ba a binne mutane a cikin gidaje <clears throat> wannan shine karshen matsalar kuma sarihi ne akan wannan saboda kaga dalili biyu a Sheikh Nasir ya kawo dalilin farko cewar al'adar musulmi shine abu ne mutane a makabarta wannan istidlal ne da wato al'amal mutawasil abinda yake manzan Allah aka yi tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto musulmi sun gaje shi kaya kamar bi manzilatul ijma ne hmm? sannan dalili na sannan dalili na biyu hadithin abi huraira la taj'alu biyutakum maqabir to sannan sai mana tambi ya ce to ko da wani zai kafa hujja da binne annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi a cikin ɗakin aisha radiyallahu anha to ga abin da zai nuna cewa wannan ba dalili bane wannan ba hujja bane hujja ku shine cewa wannan hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ne da yace annabawa ana binne su a inda suka mutu to kaga wannan halin annabawa ne kawai sauransu suna cikin gama garin mutane za a binne su a makabartan musulmi kuma kamar yadda ya gabata abin da imam ahmad ya faɗa na hikimar abin ne mutum a makabartar musulmi shine domin ya sami wato albarkacin addu'ar musulmi masu ziyara da masu shiga cikin makabartar in sun zo binne wani su wannan addu'ar da nema masa rahama da gafara da suke yi da kuma makwabtakar salihan bayi da aka binne su a cikin wannan makabarta wanda watakila shi ma ya samu rabo daga rahamar da Allah madaukakin sarki yake sarwa yake saukarwa a cikin su wallahu ta'ala a'lam imam tirmidhi ya rawaito wannan riwaya ta sayyidina abubakar al-mawqufa wanda magana sayyidina abubakar da yake cewa Allah madaukakin sarki ya dauki ran annabi sallallahu alaihi wasallam aure wanda yake mai sarki dan haka abin ne shi anan imam tirmidhi ya rawaito shi kawo wannan riwaya a cikin ash muhammadiyya a wajen da ya kawo kissar rasuwar annabi sallallahu alaihi cewa malamin mutanen ƙauye ne wani lokacin magabatan su sukan cika da ciyawi da ƙayoyi haka da idan magabata ya kasance akwai ɗaya a cikin ta a iya shiga mutane بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه duk da yake za mu zo wannan matsalar wannan hukuncin a nan gaba insha Allah kuma yadda Sheikh Nasir ya kawo a cikin littafinsa amma shiga abin da malamai sun yi sabani kan illar hanin tafiya da takalma a cikin masallaci waɗansu kamar yadda Ibn Hazm ya nuna cewa a zahirin sa haramun ne amma yau yawan malamai sun tafi akan cewa makruh ne kuma illar shine saboda rashin nuna wato tawali'u da kaskantar da kai shi yasa aka yi taksisin hannun da asibtiya domin asibtiya suna daga cikin takalma suna daga cikin wato takalmi da suke nuna ni'ima shi yasa har Abdullahi ibn Umar da ya sanya irin wannan fadan ake masa inkari aka ce yanzu kai ma kana sa irin wannan takalmi ana ganin wato takalmi ne na masu hannu da shuru sai ce laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yalbasu na'alaini sittiyatayn naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya takalma irin waɗannan sittiya na jimanniyar fata to dan haka aka ce illar shine rashin rashin kaskantar da kai da rashin wato yin tawaliwa a nan wajen amma hadithin Anas na cikin sahih Muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kissar cewa a tambayar kabari cewa idan mamaci bayan an binne shi um, mutane sun tafi hatta innahu la yasma hafqa alihim, ko qar'ani alihim' har yana jin wato ƙarar faɗansu takun sawunsu takun takun takal abin nan wato ƙarar sawun su yana jin wannan to kaga wannan mafhumin shine cewa ai suna shiga makabarta da takalma kenan to amma wannan waɗansu suka ce to ai wannan ba dalili bane cewa sun shiga makabarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hikayar shiga makabarta da takalma babu dalili akan cewa ko sun yi daidai ko ba sun yi daidai ba aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka inda shiga da suka yi da takalma makabarta din ba daidai bane da zai yi ishara amma kasancewar ya faɗa ya tab kamar yayi ikrarin su akan shigar su makabarta da anna alai to dan dan haka ne a mafiya yawan malamai suka tafi akan cewa makruhi ne shiga da takalma din amma ka kaga yayin da ya zamanto akwai haja kamar yau lokacin da ya zamanto cewa wuri ya zamanto akwai kaya da sauransu eh, to wannan babu laifi sai mutum ya cire mm, amma abin al-afdal mutum kai shiga makabarta da takalmansa shi yasa imam ahmad wa huwa min ashaddin nas wato min ashaddin nas ittiba'atan lis ya shahara da wato wajen tsantsenin sa wajen bin sunna har ta kai saboda bin sunnarsa hadisan da ya haddace masu ɗumbin yawa dubunnan hadisan da ya haddace ya ce bai taba jin wani hadisi sabo ba face ya yi aiki da shi ko sau ɗaya ne a rayuwarsa wanda daga cikin almajiransa wanda suka rawaito tafan masail din sai ce ya taba zuwa wata jana'iza tare da Abu Abdullah Imam Ahmad kenan ya ce sai ya ga ya cire takalmansa ya sa su a kafadarsa a cikin a cikin a karkashin hamatarsa ya shiga makabarta tare da su wannan shine afdal amma idan ya zama to akwai wata illa wadda za ta yi wannan to babu laifi mutum sai yayi musamman saboda wannan hadisin na Anas sallallahu ta'ala wannan wannan ba wani yake cewa ma da Allah ne ya sa ba akwai akwai abubuwa da dama da suka faru saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sayyidina ali da abbas sun lamarin lamarinsa kuma a musulmi sun shiga cikin dimuwa mun san irin dimuwan da suka shiga har sayyidina umar yana daga cikin wanda suka dimo yana cewa duk wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya kashe sai ya fille masa wuya hmm? sun dimauce domin abu ne wanda yake abin nan ya zo musu a baraɗe kuma al'ansar sun abin nan suka taru suna batun khilafa saboda matsala ce ta shafi al'umma baki ɗaya abubakar da umar da abu ubaida da sauran waɗansu daga cikin sahabbai cikin muhajirin suka tafi wajensu suka shagaltu da ƙoƙarin wato maganin wannan fitinar da neman haɗuwar haɗa al'umma akan abin da yake zamanto maslahar al'umma ne baki ɗaya sannan suka dawo aka zo aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kowa suka rinka shigowa suna masa sallah ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya ba a haɗa shi tare ba saboda haka babu abin nan babu wani wadda'in ne ya sanya saboda irin group inda suka kasance ya sanya kan cewa ba a binne shi ba a cikin wannan ranar waɗansu sun ce ranar talata aka binne shi kashi gari waɗansu ma sun ce sai da daddare ranar laraba riwayatain yawa ita ce matsala ta uku da imam malik ya faɗa a cikin balagh ɗinsa cewa an binne shi ranar talata a waɗansu kamar yadda ya zo a cikin riwayar amra da aisha radiyallahu anha ta ce ba ta san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da ta ji sautin dundurusu da daddare ranar wato ranar talata da daddare a cikin ɗakinta sannan ta san cewa lokacin ne aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ijma'in sahabbai ne kuma ijma'in al'umma ba ta ijma'i akan abin da zai zamanto kuskure wannan ya kasance ina da wani da aka yi shi a gida ya ne shi a ko kuma ne ya wani gida da zai iya ɗaukar hukuncin makarantar kenan. Bai ɗaukar. Hukuncin makarantar da a na farko a fito da ma da mamaci daga cikin kabari a canza masa wani kabari ya halatta amma da sharadi sharadin da malamai suka sanya ya zama cewar jikinsa bai jirgita ba ba zai zama kan cewa abin nan idan ya fito wannan zai sanya shi a abin nan a wato ya zama jikinsa ya canza ya zama yana wari wannan yana daga cikin abin da zai hana a yi wannan kuma abu na biyu ya zamanto manufar manufa ce wadda take a halattacciya bi ma'ana abin nan haja akwai bukata sahihiyar bukata kamar yadda ya zo a cikin abin nan abin nan a cikin khalil cikin muktasar da yake cewa idan ya zamanto cewa nakalin a fitar da mamaci daga cikin kabarinsa a kai shi wani kabari kamar dan saboda yan uwansa an bi wancan kabarin ya yi nesa da su kuma suna so a kawo shi inda za su iya rinka zuwa ziyarar su ne masa addu'a wannan yana daga cikin algaradu sahih ko a haƙo shi daga cikin kabarinsa a kai shi cikin ƙasa wadda take mai alfarma kamar a ce a ɗauko shi daga an binne shi a jidda ko a wajen makka kuma ya samu halin da zai zo a binne shi a cikin makabartar ma'ala ta makka ko kuma abin yana wajen madina yana so a kawo shi baqi'a duk wani ya daga cikin misali na wato manufa ingantacciya wadda take tana da tana da ba wai kawai ganin dama ne zai sa ai haka ba sai idan akwai dalili ingantacce wanda shari'a ta yarda da shi shine suka bada misali da kamar wannan dalilin ko shine Jabir radiyallahu anhu Jabir ibn Abdullah lokacin da ya binne mahaifinsa a lokacin da ya mutu a raƙin Uhud da aka zo za a yi abin nan a famfon ruwa magudanar ruwa wanda zai rinka kawo mutane ruwa a cikin Madina lokacin lokacin muawiya sai ya ga cewa abin nan din ya zo ta kusa da makabartar da kabarin na mahaifinsa shine ya je ya tona kabarin mahaifinsa da baffansa ya samu jikinsu yana nan kamar yadda yake bayan shekara kusan arba'in kenan ya canza musu kabari ya kai su wani kabari wannan kisar ingantacciya tana nan a cikin sabakat na ibnu sa'ad wannan yana daga cikin abin nan din dalilan da ya sa aka yi saboda haka idan mutum ya zamanto cewar abin nan wato jikin mamacin bai riga ya zama to ya gurɓace ba ko kuma zai zama to kan cewa ɗaukan ɗaukansa daga nan wajen akwai idaya ga mutane na wato jin warin jikinsa da sauransu kuma ya zama to manufar ingantacciya ce kamar wannan manufa ce ingantacciya a fitar da mutum daga cikin gida mamaci daga cikin gida a kashe makabartar musulmi wannan manufa ce ingantacciya tunda sunna shine a da shi a makabartar musulmi amma kasancewar in an binne shi a cikin gida din zai dauki hukuncin makabarta a'a ba zai dauki hukuncin makabarta ba sai dai cewar shi kabarin yana nan hukuncin cewa ba za a yi sallah a gare shi ba ba za a sa shi a gaba a yi sallah a wajen ba ko ba za a zauna a kansa ba kamar yadda ya zo a hadisin Ali la tasallu ila qurra la tajlisu alaiha zai dauki wannan amma ba zai zamanto cewar gabaki ɗaya gidan ya zamanto makabarta ba ba za a iya sallah a ciki ba wallahu ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك